الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna muna wannan ziyara da kuka kawo muna wanda alhamdulillahi wannan dai wani kwamiti ne na musabaka ramadaniya wanda a duk shekara yana gabatar da ita wannan musabuka wanda yau shekara goma sha biyu ana gabatar da ita wanda alhamdulillah shi wannan kwamiti yana karkashin wata makaranta ne mai suna ma'ahad abu ubaida bin jarrah litahfizul qur'an karim wanda wannan kwamiti malaman makarantar ne sun ka fara assasa shi wanda kuma har zuwa yanzu kuma insha Allah abubuwa suna ta tafiya kamar dai yadda aka gani na'am masha Allah idan na fahimce ka kenan yanzu haka maganar da ake akwai gangami da kuke shirya domin gabatar da wannan musabaka na'am insha Allah akwai wani taro da muka shirya taro ne na musamman kasancewar ita wannan musabaka ah, ana, shirya ta ne duk shekara to yau gashi an yi shekara goma sha biyu ana gabatar da ita wanda yana ɗaya daga cikin makasudin da yasa yi wannan taro wanda musamman mai ita wannan musabaka wata madogara wanda duk shekara in za mu gabatar da ita ba sai mun je wurin wani taimaka muna ba wani taimaka muna ba saboda muna haɗuwa da challenges daban-daban na wurin neman taimako wanda kuma yana ɗaya daga cikin ƙarin abun da ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na cewa mu yi wannan taro shine muna gabatar da ita a cikin makarantun islamiyoyi da ke cikin gusau wanda mun ɗauko cewa muna son mu game ta gaba ɗaya jihar zamfara wanda mun fara ziyartar wasu local government amma saboda rashin kuɗi da kuma masu tallafawa shi ya samu ka dakatar da wannan amma insha Allah bayan wannan gidauniya da muke so mu aza insha Allah idan muka samu abun da muka so to insha Allah wannan musabuka za ta game gaba ɗaya faɗin jihar Zamfara insha Allah na'am ita in wurin musabuka ne muna shirya ta ɗaya ga watan azumi zuwa irin sha biyu ko sati biyu dai da fara azumi mun ƙare ta sannan kuma sai mu yi taron rufe ta a cikin watan ramadan to wannan ne taro shi kuma da za a yi ba taro ba ne na wai ruhe musabaka a a taro ne na gidauniya wanda wannan kwamiti na musabaka ya shirya don ɗaya don ɗaya kwamiti ya dogara ga kai ne. wannan shine tsarin da muka insha Allah a cikin irin waɗannan shirye-shirye ba a rasa irin manyan mutane daga sassa daban-daban wasu daga wasu ƙananan hukumomi wasu babban birni wasu ma daga wajen jiha ya waɗannan mutane za su kasance na'am insha Allah mun yi shiri na musamman sannan kuma mun yi gayyata ta musamman wanda muna da waɗanda muka kai ma invitation tun daga manya masu mulki masu sarauta 'yan siyasa malamai da almajirai irin mu wanda mun gayyato mai girma gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawallan maradon bardan kasar hausa sannan kuma shattiman daular usmaniya khadimul qur'an wanda mun gayyato shi kuma mun kai mai takarda kuma mun san insha Allahu ya karbi mu illa lokaci kawai muke jira wanda kuma bayan shi mun gayyato mataimaki nai sanata ah, hassan nasiha wanda shi ma takarda ta isa mai insha Allah da ma dai waɗansu tun tunda abubuwan suna da yawa wanda takarda har zuwa ga sarkin musulmi mu aika da takarda insha Allahu kuma muna kyautata zaton cewa zai anshi wannan takarda kuma zai ansa sakonmu na gayyata da mun kai insha Allahu zai halartu wannan a tsawon waɗannan shekaru da kuka daɗe kuna gabatar da wannan musamman a wanga tun da wanga taro ne wanda an ka shirya na musamman akwai waɗansu mutane waɗanda suke taimaka ma wannan kwamiti tun shekarar da an ka fara ta ba su taɓa shekarar da ba su ba da tasu gudunmawa ba akwai masu ba da kuɗi akwai masu ba da shawarwari akwai ma waɗanda za su zo su shiga a yi da su wanda daga cikin ma mutane waɗanda abubuwan da suka muna muna jin daɗi akwai ah, garkon ramadaniya wanda ramadaniya ita ta bashi wanga sunan honorable ah, honorable aminu dan jibga wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda su taimaka da kuɗi sannan kuma ya zo cikin kwamitin duk mitin ɗin da za mu yi tare da shi muka yi wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda za mu karrama a wannan wuri sannan kuma akwai kankat shi mai girma gwamnan jihar zamfara wanda idan ban mance ba shekarun da na wuce ya muna abun da babu wanda ya muna shi a jihar zamfara tun kamin ya hau gwamna ku ya ba mu mota gwab guda ya ba mu mashin guda hudu na hawa ya ba mu tela kwara biyar wanda yana ɗaya daga cikin abun da ya samu ka ce za mu shirya wannan taro sannan kuma za mu karrama shi insha Allahu a wurin wannan wannan taro insha Allahu za a yi shi bakwai ga watan August wanda zai kama ranar Lahadi insha Allahu za a yi shi wannan wata mai shigowa insha Allahu bakwai ga watan August insha Allahu za a yi wannan taro ranar Lahadi